kuma suka amfana da irin wannan tagomashi wanda kai tsaye za mu kirawo shugaban kwamitin CRC na jihar Kano Honorable Shakur Abdullahi Yassa minti biyu. Tana za Honorable Shakur Yassar

irhamu man fis sama yarhamukum man fil ard ma gamna Allah ya saka mata kada alheri yadda ka tuko sai talaka Allah ya tausa maka bisa wannan halin da aka yi na rafan abinci Allah ya biya maka bukatun ka bisa wannan abin da kai muna godiya kwari kwari muna kiran yan kwamiti da CRC rofa lafiya jari kwankwasiya wannan amana ce za ta tafi kasa wanda duk yawa sare ta wallahi zai gaba daidai ba ya kamata kowa ya ke amana da za a dora musu akai dole abin da aka ba da shi amana ya je kasa kwankwasiya mota sai bai ɗaukar kowa amma duk wanda ya ba daidai ba za a tukuto shi zai faɗo saboda haka da Allah a kiyaye Allah ta tafi girma gamna a duk ta girma Allah ya ƙara lafiya Allah saka muku da daidai da wannan abin da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah This is a vote of thanks from the chairman, Kano State Community Orientation Committee, Honorable Shakur Yassar, who appreciated this uh, very good gesture from His Excellency. At this point in time, I will invite His Highness, the Emir of Kano, Alaji Dr. Ibrahim Abubakar, to come forward for a short goodwill message. Your Highness. Second, a wannan gaba mai martaba sarkin karaye alhaji ibrahim abubakar na biyu zai gabatar da goodwill message na minti biyu a madadin sauran sarakunan jihar kano kamar da ake gani mai martaba sarkin karaye kenan yake hawa kan podium domin gabatar da takaitaccen jawabi a wajen wannan taro na raba kayan tallafi ga al'ummar jihar kano allah ya taimaki mai martaba allah ya ƙara masa lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmanir rahim girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf abba gida-gida mataimakinsa comrade abdulsalam gwarzo mai girma sakataren gwamnati da girma shugaban ma'aikata da sauran masu girma assalamu alaikum muna godiya kwarai da gaske da wannan abu da aka yi yau wannan ya nuna cewa ana da kishin jama'a kuma ubangiji allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a ma'adalla salamu alaikum Allah ya taimake mai martaba sarkin karaye Allah ya kara wa sarki lafiya da imani to sarkin karaye kenan wanda ya wakilci sauran sarakuna kenan ya gudanar da jawabinsa na godiya a wannan waje ga mai girma gwamnan kano alhaji abba kabir yusuf Secondly, he decided to deliver this kind gesture to the Kano people. Kafin shi kuma shugaban kwamitin CLC dr shakur Yasar shi ne gudanar da nasa jawabin baganan kuma shugaban kwamitin rarraba wannan tallafi dr abdullahi bafabuci wanda shine sakataren gwamnatin kano shi ya gudanar da nasa jawabin a wannan waje Da bayar da adadin wato trilolin shinkafa da kuma na masara da sauran kayan abincin da za a rarraba a jihar kano wanda kuma aka ce za a fara ne da wasu kananan hukumomi cikin birni to come for a short goodwill message on behalf of the religious leaders in the state. A wannan gaba kuma yanzu an kira kwamishinan addinai Dr. Tijjani Ahmad Awal domin yayi jawabi a madadin sauran malamai a wannan lokaci wanda ake so ya mika wato sakon godiya a wannan lokaci. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mai girma gwamnan jihar kano injiniya abubakar yusuf tare da mai girma mataimakin shi a chief of staff ssg all protocol duly observed za mu yi magana da hausa saboda godiya ga wannan gwamnati mai albarka a madadin malaman Kano gaba ɗaya da duba da addu'o'i da suka sa a gaba na neman wannan gwamnati ta zauna lafiya kuma ta zauna daram. Ana godiya kwarai da gaske da irin wannan taimako wanda gwamnatin tarayya ta turo na ta taimakon to amma duba da dama abin da mai girma gwamna ya sa gaba kenan ya zama an ninninka kan abubuwan da ita gwamnatin tarayya ta bayar kuma akan haɗa wannan kwamiti mai albarka mai daraja wanda ni da kaina ina cikin wannan kwamiti ɗin ba dare ba rana an yi aiki kuma an tabbatar kayan nan zai tafi ƙasa abinda malamai suka dukufa a cikin wannan shi shine addu'a kuma suna isar da shi ta wannan ofis kuma suna isar da dukkan godiyarsu da al'ummarsu zuwa ga wannan gwamnati suna addu'a Allah ya taimaki wannan gwamnati Allah ya ci gaba da wannan gwamnati Allah ya ci gaba da wannan jiha ta mu ta Kano salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you very much, Honorable Commissioner for Religious Affairs, Kano State, Sheikh Ahmad Tijjani. Ta jawabin wato kwamishinan addini na jihar Kano kenan, Sheikh Tijani Tijjani Awal wanda shi ne magana a madadin sauran wato malamai na jihar Kano baki daya a wannan lokaci kuma sauraro a wannan wajen taro dai taro ne babba wanda ake gudanarwa a dakin taro na coronation hall ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kano Alhaji Abubakar Yusuf da mataimakin sa Comrade Amina Abdulsalam Gauzo wanda dukkanin sun samu halartar zuwa wannan waje akwai shugaban jami'ar NPP na jihar Kano wanda Rabul Hashim Dungurawa akwai kuma sakataren gwamnati alhaji abdullahi baffa buci akwai shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kano shehu wada sagagi haka kuma akwai daukacin kwamishinan da suka da kwamishinan yada labarai na jihar kano baba Ali dantiye akwai kwamishinan bibiyar ayyuka wato duka dai kwamishinoni sun samu halartar wannan waje akwai 'yan majalisar tarayya da na jihar su ma sun samu halartar wannan taro baya ga nan kuma akwai ciyamomin ganin hukumomi wanda su ma gaba gidan sun samu halartar wannan waje akwai masu ba gwamna shawara na ma'aikatu daban-daban da kuma wato manajin directors na hukumomi akwai directoci dukkanin su ma sun samu halartar wannan waje akwai wato jami'an tsaro dukkaninsu shugabannin jami'an tsaro da suka hada da na civil defense da na 'yan sanda da na kwastam da na sojoji dukkaninsu su ma sun samu halartar wannan taro mai albarka da ma dai daukacin al'umma da dama waɗanda suka zo domin su gane wa su yadda za a raba wannan kayayyaki a wannan waje wannan dai kayayyaki dai sun hada da shinkafa da kuma masara wanda gwamnan kano alhaji kabir yusuf ya ce kowace mazaɓa za ta samu shinkafa buhu ɗari hudu yayin da kuma buhun masara za ta samu guda ɗari uku kowace mazaɓa duka kuma mazaɓu ɗari hudu da tamanin da hudu za su amfana da waɗannan tallafin kayan abinci kuma ya ce akwai kwamiti da aka yi na jiha wanda sakataren kwamitin kano abdullahi bafabuci ke jagoranta akwai kuma kwamiti da aka yi na ƙananan hukumomi akwai na mazaɓu gabaki ɗansu waɗanda su ne za su gudanar da rabon wannan tallafi a yau dai shine karo na biyu idan ba kuma manta ba a kwanakin baya mun kawo muku yadda gwamnan kana alhaji abubakar yusuf ya buɗe wato karo na farko na wannan tallafi da aka yi a hukumar nan ta nata yanzu haka dai jawabi ne algon ciyaman bafa ta kai yake gudanar da nasa jawabin a madadin shugabannin ƙananan hukumomi zai sauka har ƙasa kuma al'umma za su yi amfani da shi al'umma wannan ne tinkan jama'a wannan shi ne taimako wannan ne abin da za ka taba kamar yadda na ji mai jawabi ya faɗa ne abin da za a iya soka ƙasa ya ubangiji muna roƙo muna roƙo da Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ka yi ya Allah ya amsa maka addu'arka sanadin wannan abin da za ka aka yi albarkar wannan abu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya shiga al'amuranka a madadin shugabannin ƙananan hukumomi muna godiya matuƙa da gaske Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu sauraro algon ciyaman kenan babba ta kai wanda ya jawabi a madadin shugabannin kananan hukumomi a wannan waje da nasarar rediyo a madadin talaka mita 98.5 zangon fm ke kawo muku kai tsaye da take kasancewa daga nan dakin taro na coronation hall da ke fadar gwamnatin kano wanda ake gudanar da wato kaddamar da tallafin rabon kayan abinci kazo karo na biyu wanda gwamnan Kano Alhaji Abubakar Yusuf ke jagoranta a wannan lokaci kuma kai tsaye kuke jin mu haka ta kafar mu ta rediyo sanar rediyo biyar FM ko kuma ku kalle mu kai tsaye domin ganin yadda abin yake kasancewa ta shafin mu na Facebook sanar rediyo da biyar FM suna na jabi da dan abin ke kawo muku yadda take kasancewa tare da dan abokin aiki Abubakar Adamu Rano ga wannan gaba dai an kirawo wato gwamnan Kano Alhaji Abba Yusuf domin ya zo ya gudanar da jawabinsa kuma yanzu haka wato sakataren yada labaran gwamna sulusu batun ruwakin tofa ne yake gabatar da wato mc a wannan waje kuma a wannan lokaci kamar yadda kuke gani dai ne gwamnan kano alhaji abba yusuf tuni ya hau sama domin gabatar da wannan tallafi kuma dai kada kuma ta ƙananan hukumomi arba'in da hudu suna aka ce za a game da wannan wato sautin kiɗa kenan da aka sanya a wannan lokaci gabanin gwamnan kano alhaji abubakar yusuf ya gudanar da jawabinsa wanda yanzu haka kuma jawabin mai girma gwamnan kano alhaji abubakar yusuf za ku saurara a halin yanzu masu sauraro sai ku karo sautin akwatin rediyon ku domin ku ji jawabinsa a wannan lokaci da girma gwamna bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim Your Excellency, the Deputy Governor of Kano State, Comrade Aminu Abdul Salam, who is holding the traditional title of Amasanin Konkosi. Right Honorable Speaker, Kano State House of Assembly, Alhaji Jibril Ismaila Balgori, members of the State and National Assembly here present, the Secretary to the State Government, who is also the State Chairman Compliance Committee on the Distribution of palliative, Dr. Papa Abdullahi Bichi, the Chief of Staff, Sheikh Shehu Ada Sagagi, Head of Service, Alhaji Usman Bala, members of the State Executive Council, special advisors, heads of government parastatals and agencies. First, chairman of our 44 local government council. Your Highness, the Emir of Karai, Alhaji Ibrahim Abubakar II, representatives of the emirs of Kano, Gaya, Bichi, and Rano Emirate Councils. the State Commissioner of Police, Director SS, Brigade Commander, other heads of security agencies here present. Of course, the state chairman of CRC Kano proper, Lafiya Jari, Kwankwasiya, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most compassionate. May the peace and blessings of Allah be upon our noble prophet, and Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Let me begin by welcoming each and every one of you to this important event. We are gathered here today for the reason of compassion, sympathy, and goodwill. We are gathered here today to extend Kano State Government support and consideration to the most affected segment of our society, arising from the removal of fuel subsidy across the country. I am therefore delighted to be here with you for the purpose of continuation of distribution of food items for the benefit of the less privileged in both rural and urban areas of the state. We believed that this gesture will not only help in cashing out the effects of the subsidy removal and ameliorating the harsh economic conditions that will also strengthen our fight against poverty in the state. It is our conviction that we cannot move forward as a state if our population is hungry. or if we cannot produce what our people consumes. Ladies and gentlemen, we may all recall that a little over a month ago, we plugged up the distribution of palliative materials and agricultural empowerment to farmers, women, and the vulnerable members of the society. I am happy that today we are continuing with the distribution, not only across the 44 local government areas, but across the 484 wards across the state, as well as among some selected vulnerable groups within the state. You may recall that during the plug up, we distributed over 52,800 bags of 10 kg rice and also over 52,800 bags of 10 kg meth across the state. I am equally aware that since that event, People have been looking forward to this day when the general distribution of the palliative materials will continue. Today, therefore, I am happy to say that we have commenced the distribution of all, all the 484 wards and other vulnerable groups. We have set up a At the SSD review, you for institution comprising of trusted people, including religious and community leaders, women, local government representatives, and other CRC members, among others, at the state, local government, and ward levels that will not only oversee the distribution but also ensure that the items reach to the intended beneficiaries. I have already directed that all political appointees and members of the compliance committees should not be among the beneficiaries of these palliative materials. And I am pleased to say that the committees, especially the one at the ward levels, have been working very carefully to select the 400 households that will receive this assistance in their respective wards. I am therefore calling on both the state and local government compliance committees to select it are the ones that will receive these interventions. Ladies and gentlemen, let me say that we have concluded logistics and distribution across the state level, where each of the 484 wards in our dear state will receive 400 bags of 10 kg rice and again 400 bags of 10 kg meth. Therefore, we are distributing a total of 193,000 10 kg bags of rice and 193,000 bags of 10 kg meth. Three, and to the most vulnerable people of the society. In addition, the following categories of beneficiaries will also receive their share of the palliative materials. We have the Zangia and Islamia schools. We have the social and rehabilitation hubs we have patients in specialist hospitals across the state. We have persons with special needs across the state. We have junior civil servants from level 1 X. We have widows and orphans from Kano commands of the Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy, Nigerian Police, State Department of the Exces, Nigerian Immigration Service, Customs Service, Correctional Service, NDLEA, Civil Defense Corps, Peace Corps, Carota, Vigilante, BIOs, and of course, as per our own concourse Today, we are distributing food items as one component of the palliative support that we have lined up in order to cash in the effect of fuel subsidy prime over. We have also concluded arrangement to commence empowerment program of 5,000 women, 5,000 youths, and 5,000 people with special needs from across the 44 local governments and of course 484 watts. And this is going to be done on monthly basis, inshallah. We have equally concluded arrangement to intervene in the transportation sector. We have done it before, and by the grace of God, we continue with this laudable program in respect of Amana, taxis, and buses that will soon be distributed to our young people across the state. Of course, the Canara Mass Transit buses and girls' child buses will soon commence operation at subsidized rate across the state, especially the eight metropolitan local governments. My fellow good people of Kano State, I have already announced the reopening of the 14 institutes for skills acquisition. We have already appointed new head of these institutes and arrangements have been in advanced stage for admission and commencement of training. The young men and women that will receive training in these institutes will also be empowered with the take-up grant to start their small and medium enterprises by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. At this juncture, I want to appeal to the beneficiaries of today's distribution to take full advantage of government's good gesture by making judicious use of what we have given to them. In conclusion, let me seize this opportunity to express our profound appreciation to the good people of Kano State for their prayers, massive support, and best wishes. Let me also thank the Compliance Committee for palliatives distributions and all stakeholders for their support in making this exercise a success. Thank you. God bless Kano. God bless Nigeria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kenan da ya cikin harshen turanci a wannan lokaci wanda kuma jawaban nasa baya ga maganar rabu wannan wato kaddamar da rabon wannan tallafi kamar yadda mai sauraro kaji shine gwamna abba kabir yusuf ya yi magana akan kamar yadda a baya na fara sanar muku shine kowace kamar hukuma jihar Kano gaba baki daya kowace za ta samu wannan tallafi kamar yadda mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabiru sai faɗa a wannan gaba kuma gwamna zai jawabi cikin harshen Hausa kamar yadda za ku ji a wannan lokaci wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a musamman manyan baki da suke wannan guri jami'an gwamnati shugabannin jam'iyyoyi 'yan majalisa manyan sarakuna manyan malamai 'yan uwa maza da mata da suka taru a wannan guri muna muku sallama irin ta addinin musulunci na hango tsohon dafti gamna